A wani lokaci, Allah ya yi magana da annabi Ishaya game da alkawarin da mai ceto, Gama mutanena suna zaune a cikin dufu, amma lokaci ya yi da zan kawo musu haske. Sai Allah ya yi magana da annabi Ishaya, ya ce, Gama budurwa za ta ɗauki ciki, za ta kuma haifi ɗa. za a sa masa suna Immanuel, Allah na tare da mu, zai zama sarkin salama kuma daga cikin zuriyan Dauda, sai Allah ya ce gama ruhuna za ya zauna a cikinsa. Zai warkas da marasa lafiya, zai yanta da dauraru, za a kishi, za a mai ba'a, za a kuma yi mai raunuka daban-daban, zai ji kuma ciwo a jikinsa. gama duk waɗannan za su faru ne domin zunubanmu, kuma shi mara laifi ne. Za su kuma kashe shi zai kuma mutu. Dukan wannan shirin Allah ne domin ya kawo warkaswa da gafaran zunubai. Tun daga lokacin mutane suka fara jiran wannan zuwan mai ceto.